نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من gode ma سبحانه وتعالى wa ملايين sabar watan sha'aban a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da uku ka san saba uku ashirin da bakwai ga watan sha'aban daidai da goma sha bakwai ga watan yuli watan goma watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyu miladiya dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a jiya 26 ga watan sha'aban goma sha shida ga watan yuli muka kammala wannan littafi mai albarka littafin al'ashmawi a inda littafi yake ɗauke da babi babi babi goma sha hudu Allah ta'ala ya ji kafa wallafin wannan littafi da alkhairi da rahama Allah ya gabarta mashi Allah ya sa ya huta a jiya muka ce akwai wani ɗori da wani bawan Allah ya yi mai suna Malam Yusuf bin Mu'allim Abubakar gidan wuri jihar sokoto sai ƙara wani babi a amfare da ishmawi idan kana da mutane a shimawi bugu zaria yana da wannan ƙara in kuma kana da wanda yake amfare da sharhi da ake mishi bugun masar ba shi da wannan ɗoro to kuma ganin fa'idar shi da kuma da yake da wacce musuka muke amfani sa maka ƙara wannan wannan babin baya cikin a shimawi kuma da ko kari ne da malamin shi kuma ya kara wannan ne ya sa ya goye wannan ne da babu zakatul fitri babin zakar da kai lura da cewar bayan an gama azumi abin da ke biyo ya zama shine zakar da kai Allah ta'ala ya tukan shi da gafa shine ma ne ce bismillah mulhaqun shine kari wanda ake lahakin shi da abin da ya wuce bismillahir rahmanir rahim babun fi zakatul fitr babun wannan babi wannan babi ne mai zaman kanshi fi zakatul fitr wanda ya kunshi zakar da kai zakar da kai ita ce zakar da ake fitarwa ko sarkar da ake fitarwa dab da kammala azumin watan ramadan har zuwa lokacin kammala azumin watan ramadan ta ya tabbatu da alkur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai alkur'ani mai girma yana cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara Allah ta'ala ya ce kad aslaha hakika ya rabauta man tazakka wanda ya fitar da zakka a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri wa zakara sma rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fa sallah ya salla sai malamai suka ce to wannan ayar tana magana ne akan zakar da kai dan da aka kawo zakar da kai sai aka kawo zikirin da ake zuwa masallacin idi sai kuma aka kawo da sallah yayi sallah yayi sallar idi kenan to sai dai abin da zai kawo min wannan maganar wannan fassara zai sa mata alamar tambaya ai sura ce makkiya suratul a'la sura ce makkiya alhalin zakatul fitri ba a shar'anta ta ba sai a shekara ta biyu da hijira kun gane wannan da kyau sai malamai suka ce eh wannan yana cikin ayoyin da suka sauka amma hukuncin ba fara aiki da shi ba fassarar ba ta bayyana ba kamar faɗin Allah ta'ala da yake cewa sayi zamul jumu'u yau wa nuna dubu bal sa'atu mu'idun wa sa'atu adha wa ma sayi zamul jumu'u da sanne za a tarwatsa dan wannan dandazan wani wannan dubu kuma za su juya a guje wanda suka juya a kashe na kashe a kama na kama na gudu su gudu sayi zamul jumu'u wa nuna dubu bal sa'atu adha bal sa'atu mu'idun wa sa'atu adha wa amar to haka wannan ne aljam'u umar ɗan khattab ya ce da sun fassara wannan ayar ba sai a yakin badar kuma alhalin ayar aya ce kamariya sura ta kamariya suratul qamar ce kuma suratul qamar makiyya ce amma badar kuma an yi shi ne a madina haka ma Allah ta'ala ce alam kana illal ladina badalu ni'matallahi kufran wa halu qawmun daral bawar ni'ma wa halu qawmun daral bawar suka kawo mutanen su wurin hallaka ina ne wurin hallaka shi ne yakin bada alhalin kuma wannan sura sura ce makiya take magana akan abin da zai faru kan madina sura kuma malamai suka ce waccan aya duk da suratul a'la sura ce makiya amma tana dauke da sakon da yake madani dalili kenan a sunna dalili kenan a qur'ani na tabbatar zakar fidda kai dalili a sunna shine abdullahi hadisi abdullahi umar Allah ta'ala ya kara musu yadda yace farada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr ma ta Allah tsira da annabi Allah su tabbata a gare su ya wajabta zakar da kai ai ko ko ma wata ya yace sadaqat ramadan zakar da ake bayarwa karshen wata ramadan alal zakari ya nuna ta shi ne da ya wajabta shi ga dukkan wanda yake namiji والأنثى دمتي da bawa والمملوك دباوة tamrin sa'i guda za a bayar. na abin da ya shafi tam da biyu au sa'an sha'ir ko kuma sa'i guda na abin da ya shafi sha'ir karamar shinkafa wannan hadisi bukhari da muslim da abu da da kuma da masai da sai rawaito shi oh, abu na uku shi ne ijma'i ijma'i malamai guda ki daya ya kullu akan zakar da kai zakka ce da shari'a ta shar'anta ta domin ta tabbata a Qur'ani ta tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da abin da ya shafi hukuncin zakar da kai ai da mawala yake kaira da abin da yake ibada sai kai wannan shimfiɗa tabbato shi a qur'ani tabbato shi a hadisi tabbato shi a ijma'i ko ya hada waɗannan uku ko ya tabbata a hadisi ba sharadi bane sai ya hada duka waɗannan uku kun ga don kowane ɗaya da bibi ne amma a ce babu shi a qur'ani a ce babu shi a hadisi a ce babu shi a ijma'i wannan kuma ai rawan kaura ke ya zama wani abu da da manzon Allah ta'ala ya soke qala rahimahullah yace mu kuma zakatul fitr hukuncin ta duk zaran kaga an ce hukunci to ana magana ɗayan abubuwa biyar sai na al-ahkam shar'iyya a taklifiyya al-wujub da al-haram da al-makruh da al-mandub da al-mustahab ko al-mandub sai kuma al-mubah shine hukunci to hukuncin zakar da kai hukuncin da wajibi domin Abdullahi da Umar Allah ta'ala ya tsara mashi da yace yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitr annabi sallallahu ya wajabta kulura ya wajabta zakar da kai sha'a min tamrin aw sha'a min sha'ir ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa min almuslimin ma hadisi ne hadisin imam bukhari kaga wannan ya mana shimfiɗa kenan akan abin da ya shafi zakar da kai akan wata wajaba zakar da kai hadisin da muka ambata sun yi bayani akan wata wajaba ta wajaba ga duk wanda yake da ko bawa karami ko babba mace ko namiji ya kasance daga cikin musulmai kenan ka ga wannan yana cikin ibada da aka wajen ma yaro duk da bai zama al-mukallaf ba ka lura abubuwan da suke na ibada ba lalle ne ka sa hakikan hikimar su ba ba a ɗora maka sai ka san hikimar su ba kafin ka yi wanda shi ke nuna kai bawa da an sa ka kai ba sai ka ce don ba saboda ni a'a amma malamai sun gano wasu abubuwa daga cikin hikimomin da suka sa aka watanta aka sanya aka shar'anta zakar da kai hikima ta farko kuduratul lisha'i tsarki ne ga mai azumi saboda a lokacin da yake yin azumi ya yi rasasshiyar magana ya yi abin da aka ce mai azumi kada yi ya yi abin da kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai zama da wannan zakar da kai da yayi ta zama ta barkace waɗannan abubuwan da yi kamar ka babu ce ko ba ya misali na sallah amma ka lura ba mutum ya kai azumin zakar da kai ba ta dauke mishi wannan azumin kamar da mai karanta a darsin da ya gabata amma da ya shirya sassun maganganu da wasu abubuwa da suke rage azumi to zakar da kai tana wanke wannan abu na biyu irin mutum masaki abinci ne da ake ba miskinai ran sallah rana ce ta farin ciki sake kowa ya fito yana annashawa da yana tunanin mai zai ci ba mai zai kaza mai zai kaza yasa sai a raba shi kuma mun yi magana jiya in an ce miskini da wai ana nufin wanda ya a bakin titi da katon buwa na a'a mutum ne ya zama gurgu ko ci ne zai iya zama makamai ko ci ne kuma zai zama mutum da idanuwarsa da ƙafafuwarsa a tsaye amma kuma miskini sai na ko ta karfe su cewar wani wata da suka tsaye a bakin kasuwa bakin mobil a bakin hanya wasu ake rigi da musulmai a gudanar ba su yake cewa fara da rasulun lai a zakatar fesiri ta lura ta lashayi man za a na tura da amince ala sabbata gare shi ya wajarta zakar su da kai don ta zama sarki da mai asini minan lagari daga zuwa sashen magana da yi warar su da magana da ba dace ba wa tu'matul masakin kuma ya zama na abinci ne da ake bayar miskinai kaga an faɗi illa da ta sa aka yi su aka sanya wani hadisi abu dara da ibn majah da abu na uku ma'ana hikima ta uku shukura lillahi ta'ala ala ma manna bi bi tikamin shani shahr ramadan godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ga Allah madaukakin sarki akan ni'imar da yi na kammala azumin wata ramadan wallahi ya karmin ina fata mun gane wannan da ke ko kuma ga zaka ce shukur dan godiya tana amfani ne da aiki abu na hudu shukura lillahi ala ma matta'a bihi bi dawranil hawl godiya ga Allah madaukakin sarki ni irin ni'imar da yayi na kewayewar shekara kuma mafi girma wannan ni'ima zai bace ni'imar musulunci da imani alhamdulillah rabbil alamin to haka wannan sune daga cikin abubuwan da malamai suka ce su ne illa dalili na shar'antuwa zakar fidda kai ina ta kuma bai tona da ko to lana wannan takaitaccen ya kara man haske akan babu da zamu shiga qala rahimahullah babun fi zakatul fitr wa zakatul fitr sunnatu wajibatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين شاعا عن كل ساعا عن كل نفس بشاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو تمر أو إكت أو زبيب أو دخن أو برة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو حب صغير يقترب من خلقة البر قال رحمه الله وزكاة الفطر ita kuma zakar الدكي ko zakar kono ko zakar da ake karshen watan azumi sunnatul wajibatu sunna ce wacce take an wajabta ta wani da ke ko malikiya suna da irin wannan ta'abiri din a ce sunnatul wajiba faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yaji Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya wajabta ta ya wajabta zakar da kai ala kulli kabiru akan duk wanda yake babban mutum ne أو shahirin ko karamin mutum zakarin namiji أو unsa ko mace hirrin ɗa au abdin ko bawa minal musulmina ya kasance daga cikin musulmai kenan idan mutum yana da ɗa Allah ta'ala ya kiyaye wanda ba musulmi ne zai fitar mai da zakka ba in yana da bawa wanda ba musulmi ne zai fitar wa da bawa zakar fitar kai ba sha'an sha'i guda ne an kulle nafsin a kowanne rai kowanne rai za a fitar mai da sa'in guda kun gane wannan da sa'i kuma abin nan hudu guda ina ba nan wannan da guda kamar jiya ne ko da muke magana da mutum nabi sallallahu alaihi sai muka ce wannan guda babba guda ɗaya ko kuma ƙarami guda da ashe mun kuskure wannan sa'i guda ne ba wannan guda ɗaya shine jumudin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya zama ya zama sa'i ya tashi kuma daga mudin nabi ko gane ko wa tu'adda ana ba fitar da ita ne min julli aishi ahli zalika albalad daga abin da yake shine mafi rinjayen abincin mutanen wannan garin da kake ciki min julli daga mafi yawan aishi abincin ahli zalikal balad abincin mutanen wannan garin ne abin mafi yawancin abincin mutanen mu eh eh ni kan ne Thank menene mafi yawancin abincin mutanen nan ranar da mu ce mutanen duk da ko ta gore ko ta gore tun da ba a ci muke ba ba ta ce bari mu tabbatar da ta a gun da sai dai ya gani a gida an dafa gini eh. da muke ko ka ci menene masara shinkafa mhm. malam sai ka ce masara shinkafa ya faɗa ne ala tarfi ko kuma dai ko ya aka faɗa yayi masara shinkafa ko za a iya cewa shinkafa masara ko ya aka faɗa eh sai shinkafa ta bai ba kenan ma'ana haka ce ka lissafa su ma'ana ka kama ya yi siya masara shinkafa Haka na mutu kuma. masara shinkafa to kenan masara shinkafa an yi kokarin fara gabatar da masara akan akan shinkafa to yanzu a kwana uku mana da girki nawa tara wanda Allah ta'ala horewa kullum da ke ko mana uku da abin nan da safe da safe guda uku da rana da rana guda uku da zira da guda uku an ka kallaci wannan in ka lura da dukkanin shinkafa a cikin wannan abinci tara da dukkanin masara a cikin wannan abinci tara wanne zai rinjaye wannan kar ka manta masara ana ko da ita ana ko da ita eh kamar yadda ana wauna da ita ko masa ko yan tsani mun da jini da zai zo to ku dora mun kuma ana ga ga babban kogi ana tuwo da ita yanzu da kan mafi lamar da a ci dambu a gina tsaye ta manta ina gina yanzu ana burabu ana fate ana fate da ita hmm? eh? shashakafa ana shashakafa ita amma da gina ga shashakafa wannan kenan ita kuma shinkafa ana shinkafa da wake ana shinkafa da miya ana shinkafa da duka ana ke shinkafa ana shinkafa da tariya eh? ana kunin shinkafa ana ke shi mutanen mu da ya isa ya isa ya isa duk da amurka sanar shinkafa da wata hada da tuwo bai ta ta rika da faruwa bai ta ta rika da miya bai ta ta mata wani bai ta ta mata tariya duk dai sunan shinkafa ce to in ka lissafa ta haka za a ga cikin abinci ta rayuwa ga mutum wanda magana ke ta fitar kafa da kanin shinkafa masara shinkafa masara to jama'a nan ta fitar da dama a matsayin zakatul fitr ba in ka fitar da gero ba ba a yi musun ana cin goro ba ba a yi musun ana cin goro ba mai littafi cewa yi mafi yawancin abincin mutanen garin kuma da ce mafi yawancin abincin ka ba aka fara rantsuwa sai aka ce min aswatu na tutu yi nuna a hannuku sakamakon abin da kuke ce da iyalanku sai aya tallace da kai da ke rantsuwa amma a nan mafi yawancin abincin mutanen garin ta ne suke nan ka ko buhun shinkafa ya rigar tafi auna mu sa'i ka fito da mutane yi eh dai kenan in ka dauko yar gida shinkafa yar gida ka fito da zakatar fitar da ita yayi in ka ko masara ka fito da zakatar fitar da ita yayi mai kenan uku mace da zama ta ta ce a faɗi ne malamai fiye da adalci ba ina so mu da karatu ne mafi yawancin abincin mutanen garin ba ce mafi yawancin abincin gidanka ba eh, eh? Eh? a ah, to yanzu kuwa ne mawa ku iya su baki wani lalata ce abida abida bani yan bida su wani su fitar da masu magana din qala min allah azza wa jalla wa tu'adda min aishi ahli dhalik al balad ana fitarwa ne da ga mafi yawancin abincin mutanen wannan gari din kun ga wannan ta ce mai askari ya الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أسكر البغدادي اللي تابع إرشاد السابق ده اللي تابع أسكر ده أجد أن تشي باين باين باين رسالة يجي تشي والأفضل من غالب قوت بلدي والأفضل أبن بيدي كفتر زكاة زكاة بدي جمدي يوم تشي أبن تشي متانا غرم خليل بن إسحاق أفتم مختصر خليل تشيوا من أغلب القوت ده يوم تشي أبن تشي جرم أكي wanda ita rinjaye saboda ka garba ka ɗauko wani abu da ake a wuraren ku baka wannan wani kana shi ba bai san me baka ce ba za ka fitar da zuwa ta ko ne kuma tsada shi a can wuraren ku kudin ci wani da ke ku yanzu a nan garin me ya fi shinkafa masa rago ce ko ba shi kenan ba قال رحمه الله وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر na abin da ya shafi iboro au sha'iru ko karamar shinkafa au tamrin ko dabino kaga dabino sai da aka gaban misali amma nan in ga mutum dabino ya sai guda ya ya zai da shi shi ne ba mafi dai ba shi ne wani mafi ci abinci guda da mai bai au ikotun ko abin da ya shafi cikin ma'ana wara au zabibin ko zabibi au dukhulin ko gero ina da lokacin da mara yake rubuta shi da abincin mutane lokacin kenan tunda ba ku faɗe shi a ciki ba au gurba ko dawa au urzin ko shinkafa wa wasu malamai suka ce in kana al'alasu ko ta qawlin idan alas ya kasance ne abincin mutane ukhrijat minhu sai a fitar daga alas din menene alas eh وهو شنو حب وآيات صغير قرن قرب من ذلك حب وآيات صغير قرن يقرن من خلقة البر يأي كمدى أهلتها يأي كمدى يقول ما معناه أقرب إلى إيجينا بيقول كيرو ريجانا كيرو هبا أبنى منكم kun lura ko kenan da shi ne mafi mutanen da fitar haifar mutane eh eh ba faɗa sara eh, eh shi ma wani abu ne na halitta na abin da yake yaduwa a ƙasa an ce ana yin shi na wajen wajen kudancin za eh ana yin shafa dogo sosai ta kasar zanzan kudancin zaria a shi ne acca ko acca daban shi daban da shi da acca ana yin sosai ko قال رحمه الله عز وجل ويخرج عن العبد سيده والصغير لا ما لا مال له يخرج عن والده wa yuqridu anil abdi sayyidu ana fitarwa dangane da bawa wa zai fitar mishi wanda zai fitarwa da bawa shine mai bawa shine sayyidu ko mishi shi wa sahiru karamin yaro la mala lahu wanda ba shi da dukiya yuqridu an walidihi mahaifin da zai fitar mishi to wanda yake da dukiya fa maraya ya ta mutu aka ban maka shi sai a fitar mai a cikin dukiyarsa eh yawa to karamin yaro ne kuma yana da dukiya shi kenan sai da shi ya fitar da cikin dukiyarsa a ah, to ran suna ne aka bashi wannan ya bashi wannan kamfani ya bashi mota wannan ya bashi gona shi gaza gaza wannan ya ga ta mutum da cikin yan shi kenan da biyu ne ko قال رحمه الله عز وجل ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وأم كاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد أي بعد عجز قال رحمه الله ويخرج الرجل زكاة الفطر متن ينا فتد زكاة الدكين متن ينا فتد زكاة الدكين عن كل مسلم أكان دول مسلم تلزمه نفقته wanda yake ciyar da shi ya zama wajibi a kansa kama duk wanda ciyar da shi ya zama wajibi a kanka to wajibi ne ka fitar mai da zakatul fitr duk wanda yake ciyar da shi mustahabi ne a kanka to mustahabi ne ka fitar mai da zakatul fitr ina fatan kun gane wannan da ke ko wa an mukatabi kuma zai fitar ma bawansa da ya dora mashi fansa shine mukatab bawa da aka dora mai fansa aka ce to zai kawo dubu ɗari biyu ka fanshi kanka sai ya tafi noma ya kayi dubu hamsin sai na nawa dubu hamsin kun to a lokacin da watan ramadan ya kare lokacin zakatul fitr yi bai gama cikawa ba to zai fitar mai dan har yanzu gara mu wa in kana layin yunfiqu alai duk da cewa ba wajibi bane ya ciyar da shi amma kuma zai fitar mai da zakka saboda ne li'annahu abdullahu ba'adu domin idan ya gaza ciyar ya gaza bayar da wannan kuɗi to fa bawa sani shi ya ce ai ba da azizi bawa ne ga mushi bayan ya gajiya fitar da abin abin nan ba da fansa domin duk bawan da aka ɗora ne fansa to kuma Allah ta'ala ya kira da al'umma kuma su taimaka mishi والذين لم bugun الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم ma واتوا مما لله الذي اتاكم wala tukuru fatiyatukum ala al-baza har zuwa bayan sura kaga wannan shine kun ga malam ya zo ne mana hukuncin ta ko yace sunnatun wajiba faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da masara ta hadisi abdullahi bin umar sannan ya zo ne mana akan wata hau duk wani wanda yake musulmi sura ta biyar ga wata aka raba mata yaro wata ramadan zakatu da kai ta hutun shi kun gane wannan an haife shi kafin alfijir ya keto na ranar sallah da kai ɗaukun shi an haife shi bayan an dara sallar idi eh? an haife shi bayan an dara sallar idi bata abin nan mashi ba هاتي قال ما تبين ما تبين shi kuma sa قال رحمه الله عز وجل ويستحب الخراج إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى وليس ذلك في الأضحى ويستحب في العيدين أن يهدي من طريق ويرجع من أخرى والله أعلم yanzu ma yana zai mana lokacin fitar da zakal da kai yana gina lokacin da za a fitar da ita lokacin da za a fitar da ita shine malam ce wa Abdu ikhrajuha an so a fitar da ita idan qala al-fajr min yawm al-fitr idan al-fajr ya keto a ranar karamar sallah shine wannan malam ya ce mustahabu ne a fitar da ita a lokacin da abin nan alfijir ya fito in gane ko amma malamai suka ce wannan lokacin da alfijir ya fito na na ranar sallah ba lokaci ne na mustahabi ba lokaci ne na wajibi ba shi ne lokacin mustahabi ba ku kiyaye wannan lokaci ne na wajibi lokacin mustahabi shine kwana biyu kafin ranar sallah kun gane wannan da ke ko Abdullahi da Abbas yana cewa farar da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr turatun lisha'imi min Allah wa rafath wa tumatul masakin man addaha qabla salati fa hiya zakatun mutaqabbala duk wanda ya bayar da ta kafin a tafi sallah zakka ce da za a karba wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatu min as-sadaqat wanda ya bayar da ta bayan sallah to sadaka ce daga cikin sadakoki ya fahimci ko sarata ce amma lokacin fitar da ita lokacin fitar da ita yana da lokaci guda biyu akwai lokaci na jawaz akwai lokaci na hutu فالجواز بيوم أو kamar da يوم fitar kwana biyu kafin ranar sallah ko kwana ɗaya kafin ranar sallah kuna gina kwana biyu kafin ranar sallah ranar mai kenan ishirin da takwas kwana ɗaya kafin ranar sallah ishirin da tara to duk a waɗannan kwanakin lokaci ne da ake buƙatar ya halatta mutum ya fitar kuma lallai ilallah duk wanda yake da hali na ya fitar irin waɗannan lokaci ya kokari yanzu mun da muke magana yau ashirin da bakwai watan sha'aban kuna jira da ko a gonan da ke sun kusa kammala ba iyalansu ɗinkin sallah ko sayan kayan sallah akwai wani wanda yake abin da ya shafi ce gaban azumi gaba ɗaya da ya kammala shi haka yake ko ba haka yake ba yau yanzu kuma shi yanzu bai san a yaya azumin zai zo ba yana yake roƙo Allah da Allah ta'ala ya kashi lafiya to irin wannan duk wanda ya san Allah ta'ala ya hore mishi to sai ya kokari ya fitar da zakar kwana biyu kafin ranar sallah don wanda ka ba shi kwana biyu shi ma sai ya cira a ciki ya fita kuma da ke ko ka bayar kwana biyu kafin sallah wani kila masallaci unguwar ku ne ke karba wata kila makarantar ku ce take karba yanzu su kwamitin karban zakar da kai kaga su kawo su tazaran lokaci na su karba sadaka amma daga tashi bayarwa ba sai karfe takwas da rabi na ranar sallah ko ba ta masallaci za a zuwa da karfe takwas shi tsaya zai dinga jiran ta da zai shirya ta masallaci ba ina zai ba saboda haka mu fahimci hikimomin da ke ciki mun da a bisa abdullahi da abbas daga cikin hikimomin a ciyar da miskinai to duk wanda Allah ta'ala ya hore mai ya san yana da dama ya fitar da wuri tun 28 tun 27 sai ya cire baya shi nan da kada ya cire ya fitar a ciki kun da ke ko in kuma wani ya kawo ya murza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk shi ma ga fasan ya yi gaje gaje amma sai zama kana da wadatar kana da shi shinkafa ka ce ga kana a kasa masara ka ce ga kana a kasa amma mutum sai ranar sallah zai fita to ranar sallah shi wanda ka bayar shi ke da lokacin da zai ke nika yaushe lokacin da za a wanke yaushe lokacin da za a sulfa za a kaza za a kaza za a kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka yana da kyau duk wanda ya san Allah ta'ala ya hore mishi zai fitar da zakar da kanshi da wuri ya kokari ya fitar da ita da wuri ya danka ta ga wanda za ta kai hannunsa in ya danka ta shi ma ya yi amfani da ita a amanna amma wani sai ga ya makale sama ya wani sai ga an ware ta tuntuni amma ba dauka an nika ta ba so daga dole ga mana muna lura da abubuwa na shari'a sosai da sosai wurin fayyace al'amura abin da yasa muka ce a ya halatta a fitar da ita da kwana biyu kafin ranar azumi daga cikin dalilan akwai sanar Khalid bin Ishaq a cikin muktasar Khalid cewa wa ikhrajuhu qabla mubika al-yawmayn fitar da zakatul fitri ya halatta a fitar da ita kamar sauran kwana biyu ɗan kenan ba wai da molan ka ake faɗan maganar ba kuma wannan shi ne aikin abdullahi dan umar kamar da imam malik ibn anas ya rawaito a cikin muwaffa babu wakati irsali zakatul fitr babu da zai bayanin lokacin da za ka aika da zakar da kai zuwa ga wanda zaka ba sai ce haddathani yahya malik annafiin nafi'in anna abdullahi bin umara radiyallahu anhu كان يبعث بالزكاة ila إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة إمام مالك بن أنس يتفادى أرواية يحيى بن يحيى الليثي يتي أن نافع daga malamin sanafi maula bin umar anna abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar kana yab'athu bi zakati fitr abdullahi bin umar ya kasance yana aika zakar da kai ila allazi tujma'u inda zuwa ga wanda ake tattara ta auren sa ina mutum kun gane karatun wata kila a masallacin ku kuka ce za a tara sai ka aika masallaci in shari'a commission ne inda ake karɓar zakka sai ka aika duk inda za ka aika in wani ne za ka aika da kanka duk sai ka aika abdullahi umar ya kasance yana aikata zuwa ga wanda ake tarawa qabala al-fitr kafin ayi sallah biyawmaini sauran kwana biyu au salasa ko ma sauran kwana uku kuma wannan hadisi bayan malik imam al-bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi kullum mu yi kokari ilimin ya zama shi ke juya mu ilimin shi ke wucewa gaba muke bi bayansa sunnar ta zama da tashi je mu gaba daya kun gane wannan da ke ko saboda dan ka ga wani ya fito ranar sallah ba za ka burge shi ba gaskiya a lokacin da zama tara bayanai eh amma kai karan kanka ka san zuwa yanzu yaran abin da ɗinkin sallar yaranka ka riga ka fada shi wani muharram ɗinka ana na aji wani kuma a an aika wani dubai aka aika a so kayan gaba daya kuma wani da ke ko wani kuma sai ya kuma mara zai jijji da iso gaba daya bayan da su wani kuma kaduna zai tafi ya je su wani kuma a nan cikin garin da zai siya kowa da irin yadda Allah ta'ala ya hore mishi amma dai ina fatan kun gane sakon duk wanda Allah ta'ala ya hore mai sai ya kokari ya fitar da ita da wuri saboda ne saboda wanda za a ba shi ma ya ɗiba a ciki ya sarrafa abin da zai burkinci ranar sallah ɗaya kenan sannan shi ma ya ɗiba a ciki ya fitar da zakar da kai sama da a ce gashi Allah ya daure maka kuma ka ce wai ai ranar sallah za ta fitar to idan kowa ya ce sai ranar sallah zai fitar yanzu shi wanda gaba da kai kenan zai zai ta fitukan neman gyara da ko shi da to masallacin idi dan dai sai a ce kwana ɗaya da masallaci idi ya ce ah, alhamdulillah kuma ya ya da ya ne to haka ake bukata kuma da dudu gurgudu na san bayanai sun yaran na wai hausa da wani ta isa da bayanan da ake bukata ko Allah ta'ala ya mana gagora baki da malamai suka ce menene musa na zakar da kai mai mutum ya mallaka za a ce zakar da kai ta hau kan shi wanda gwargwadon babu yake da shi da za a ce ta fada a kan shi kuna jina da kun gane abin nan ko hukun da wadancan da aka ce za su fitar waɗanda za su fitar duk mutumin da yake babba ko ƙarami mace a ko bawa kawai zai zama musulmi kuna jina da ke ko kenan hatta gurbi hatta kuturu hatta makawo duk zakar da kai ta haukan su mara hankali idan ma ya fada kuma ya ga abadi karamin yaro shi masu shi ne su fitar ma wallahu ala almuhim dai ku fahimci cewar wani yana ganin gurbi ba shi da ta ta da kawai yana ganin shi ne Allah ta halar sai ta wanda ya hatsari abin da ta samu matsala wai ke ta nema na wai dama yana so ya tambaye na wai zai fitar da zakka zai fitar da zakka ga ga buwanan mai can yi haɗa ga ba ga ga tsaye ga ta hawa wa ki kanka Allah ka kan kun gane yaran sosai da su ma'ana ka kana kana kan gurgu kana kan makamo kana kan wani duk wani da kasashe kana kan shi ba wannan aka kalla ba malamai suka ce kamar da ya bada a cikin littafin irshadu salik sarqatul fitri tarzamu man fadala an koti zakar da kai tana zubtar ga wanda ya saura na abincinsa ya ci ya saura ma'ana abin da ya saura na yau an abin nan ya muni zalika na wannan rana kun gane gida wai sai ya abin da ya saura na kwana uku ba ba wai abin da ya saura na kwana biyu ba in dai ya fitar da abincin da zai ciyar kullum da ke ko in dai ya fitar da abincin da zai ciyar ya zama na akwai saura to zakar da kai ta hankan shi ba wai ka shirya abincin da zai ci a sati ba ko ka shirya abincin da zai ci a sati biyu ba abin da ake bukata abincin ranar in dai ya ragu to zakar da kai ta haukan shi saboda haka idan ya ragu Sha'i uku yaro alhalin sa'i biyar zai fitar in ya fitar da wani uku ya kama. kuna jina da ko bayan ya cire abincin abincin yau sai ya zama na sa'i uku ya rage kuma sha'i biyar zai fitar a matsayin zakka na mutum biyar kenan to shi kenan wannan uku da zai fitar su ne suka zama kan shi lafiya kalifin lafiya illa wasa hakan na mai a cikin manhajul muslim yake yake cewa tasqutu zakatul fitri amma la yamliku qitwanihi in id la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ne Abu Bakar al-Jazairi a cikin littafin sa manhajul muslim yake tasqutu zakatul fitri zakar da kai tana faduwa akan mutum a ce shi ta hau kan shi ba shi yayi amma la yamliku qitwanihi daga wanda zai mallakar abin da zai ci a ranar to abin da shi sai ka hoye je ne na abin da zai ci na ranar zakar da kai ta ta fada akan shi kan isla yukallifu Allah nafsan illa wusaha kuma Allah ta'ala ba dole mare sai abin da rai za ta iya ina ba ta mafi mun gane wannan da kyau haka nan Khalid bin Ishaq ya fada yace fa dala an kuntu wa kuntu iyali na abin da ya saura na abincin sa shi da iyalansa ma'ana dai bayan ya cire abincin shi da na iyalansa sai ya mana wani abu ya rage to zakar da kai ta haukan shi sai da wani ba abin da ya rage zakar da kai ta fada a kan shi muna magana a wannan ranar ta sallah to kenan ga idan idan ta wanda Allah ta'ala horewa suka rabar da zakkarsu tun kwana biyu kafin sallah kwana uku kafin sallah za a ga mutum ya fitar da na abincin shi ya fitar da na iyalinsa har ya fitar da na abin da zai fitar akan abin da ya shafi zakar da kai wuraren da ake fitar da su Allah ta'ala ya faɗa su abin nan abin nan masarakatul fuqara wal masakin al amilin hadda zuwa ƙarshe talaka fakirai da miskinai su ake fitarwa ma su ake dawa malamai sun tabbata ƙarar fayyace ne da mutum waye fakiri waye miskini in yana ce guragu ko masu kaza ko masu kaza ba duk wanda ba shi da shi kamar da muka faɗa jiya wanda ba shi da mai kwana biyu da wanda ba shi da mai kwana biyar shi wannan daga nan zuwa kwana biyu ba matsala amma wani daga nan zuwa kwana biyar ne ba matsala wa za ka ba mai kwana biyu kuma rage su wannan kwana goma wannan kwana biyar wa za ka ba mai kwana biyar haka ake haka za ta biyu tabi tabakan an ba mutum yana da damar ya raba zakar da kai da kanshi yana zama da ko ɗaya nan sannan yana da damar ya ɗauke ta ya teku mutum masallacin su da aka naɗa da mutum masallaci suke karɓa su rabar yana da damar ya wannan kuma musamman ya ta da wurfi da na faɗa da su kuma ba sai ta yi shiru zai ka ce a tafi masallaci ba ranar sallah ɗari ta da rabi wa za ka gura a masallaci a wani lokacin zai karɓa wani lokacin zai rabar hakan nan kuma wuraren da hukuma suka ajiye na karɓar zakka duk ya halatta a ɗauki zakka a kai wannan wuri ɗin nan eh, eh lalle ku kula da wasu da wuri bane a to ne kuma dole su san sanin makama aiki mana yace wa istahabu israjuha idza tala al-fajr min yawm al-fitr mustahabi ne a fitar da zakka kun ga mun magana mun ce in dai yawm al-fitr ne na wajibi ne kuna jira da ko kafin yawm al-fitr da kwana uku ko kwana biyu shine mustahab amma dai safiya ne na ranar sallah wannan wajibi ne wa istahabu al-fitr qabla fihi an so a ci abinci a ranar sallah qabla al-ghuduwi ila al-musalla kafin a tafi filin sallah kafin a tafi masallacin idi lura ko fihi a ranar karamar sallah yana fitar kenan abin da ake bukata ka ci abinci kafin ka tafi masallacin idi a ranar karamar sallah ga tabbas ka katsa azumin ka kenan ba sai ka goya shi ba wa laysa zalika fil adha amma wannan ba a kai shi ake ba a ranar babbar sallah ranar babbar sallah ana jinkirta cin abinci ne sai an dawo a jinkirta yanka sai an dawo ya rana da sallah haka ce a yanka ayyana ko kuka ɗauke ne ce an dawo sallar idi kuwa yana ganin nama yana ganin kaza shi ce za ta dace da rabon nama sai an dawo sallar idi a karamar sallah sai aka sanya rabon abinci kafin a tafi sallar idi hikima na subhanahu wa ta'ala wa yastahabu fil idain an so a sallar idi guda biyu da mutum ya tafi an yamdiya min tariqin ya tafi a wata hanyar wa yarji min ya dawo a wata hanya ma'ana in ya tafi ita wannan ya dawo a wata hanyar wannan musahabi ne wannan shi ma ce wallahu ma'ana malam ya bi tsarin mai ashmawi din shi ma da yarda zabi sai ya Allah ta'ala ji kashi da gafara Allah ta'ala ya rahmshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi kaga wannan koyi da malam yayi ba karamin koyi ba mun samu fa'ida sosai da sosai kun ga mun kamar da na faɗa wannan babin baya cikin ashmawi malami ne dai ya hada shi kuma kun ga ya hada shi ne saboda babin ƙarshe a can shi ne babin azumi kuma da man bayan azumi sai zakar fiddakai kuma na san daidai gwargwado dai zakar kai wannan bayanan da gwargwado na san zai dan gamsar wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kenan yau ashirin da bakwai gobe baka